أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga tayyan halitta annai Muhammad da shi duka habbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Markanmu da haɗuwa a wannan safiya ta lahadi hudu ga watan safar. Hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallama shekara dubu da da hudu arba'in takwas. Wanda ya dace da sha tara ga watan bakwai a dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke yi na fassara ayoyin alƙur'ani mai girma da wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah wanda yake nan jihar ke garin shafi jihar nasarawa a zamanmu da ta gabata mun kai ƙarshen suratul mursalati ko to kuma dama haurawa muke yi daga suratul janni muka kai suratul mursalat ko to za mu haura daga jinni za mu rinka haurawa kuma imana yau za mu fara suratul nuh kenan ko in za a haura daga jinni sai nuh ko in kuma za a gangaro za ce daga nuh sai sai jin suratu nuh za mu shiga a yau sha Allah za mu karanta ayoyi goma sha biyu na farkon suratu nuh a cikinsu za mu yi karatu a yau insha Allah kowa sai buɗe ko na karanta amsa da kyau أعوذ بالله السميع alim. wanda ba su amsa ina kallon su Allah kuma zai maganin su أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون

إن أجل الله إذا جاء لا يحقر لو كنتم تعلمون قال رب إني تعود قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت

ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بارك الله فيكم wannan shine har goma sha biyu kenan ko kamar da muka faɗa ɗazu sunan tsoron tsoratu nush tsoron ita ce tsora ta saba'in da ɗaya a yadda take a cikin mushafi da ke hannun mu ko? kuma haka a yau yadda Allah ya saukar da ita ce sura ta 71 suratul ruh sura ce makiyya mun haka ce sura makiyya me ake nufi wanda aka saukar kafin mun ce wanda aka saukar mene kafin a yi hijira ko mhm. kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kamar da muke gani surar tana da aya ayoyi ashirin da takwas Nuh suna ne na ɗaya daga cikin annabawan Allah maɗaukakin sarki kuma shine annabi na farko da Allah ya fara bashi matsayin manzo sun aka ce manzo ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi ya yi ma mutane wa'azi sanadiyan wai lalacewa da suka tsinci kansu a ciki kuma ba tare da ya yi amfani da littafin wani annabi da ya gabace shi ba an gane ku saka akwai annabawa akwai kuma manzanni ha matsayin manzo yana sama da matsayin annabi dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ba ne manzo an gane ku matakai na matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki matsayin da mutum zai kai a wajen Allah maɗaukakin sarki matakai ne guda biyar guda shida akwai muke matakan matsayi da mutum yake samu a wajen Allah guda nawa ne guda shida a cikin guda shidan nan guda uku har yanzu akwai wanda suke kaiwa amma guda uku an kulle kofar kaiwa an fahimta ko mataki na farko ne mutum ya zama musulmi a in yi imani da musulunci ya tabbatu a zuciyar mutum ya samu karbuwa yau da gobe imaninsa na karuwa sai zama mumuni ya kai matakin da babu wani abu da za a faɗa mishi da Allah zai faɗa ya zama yana shakka ko yana kokonto ne ke na gaske to mutum ya wuce wannan kuma sai kai mataki na muhsin ku gane ko to wanda ya kai mataki na muhsin shi duk abin da zai yi na ibada na mu'amala shi abin da yake kallo kawai Allah na so ko baya so shi ke rabun yake kan kuma ya tashi zai ne perfectly na ce perfect bara nufin cewa babu kuskure amma iya ce inda ƙarfin shi ya tsari saboda shi yana ibada ne yana ji ne kamar ga Allah a gaban shi yana kallon shi yana yi mu gani haka yake al'amuran shi to muhsini kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake an ta'budu Allah ta annaka tarahu ka bauta wa Allah kaman ga Allah a gabanka kana kallon shi kaman ga kaman yadda ka san ga Allah ne a tsaye yana yi mu gani ina tsaye ina kallon ka haka duk abin da yake ne ibada yake ji an fahimta ku wani irin su ka fili yawa ya ku kasu yawa Allah ya samu cikin su to waɗannan duka matakai uku har yau ana iya kaiwa to mataki na hudu shine mataki na siddiqi Allah ya naɗa ta ka zama siddiq siddiq bi kasr as-sad dan shine asalo shine sunan ba sadiq ba sadiq a larabci aboki ke aboki shine sadiq amma siddiq ne da sadin da kasara dalin kuma da shadda da kasara sai zama siddiq an gane ku kawai kaga ana sa sadiq ne ku yawwa to wannan matakin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takan mutum biyu ne masu wannan matsayi duk yau mutum zamanin annabi kuma har duniya ta nade biyu ne kadai waye da waye na'am ban ji ba na'am ko kuna hira ba ku je ba wannan suka ji za su ba da ansa ha Abubakar da wani ha in aka sama in aka sama mace suna siddiqa ya ke ne salo sunan da ake nufi ke ba aisha mace an kaji siddiqa aisha ake nufi sai ba kila Allah waɗanda suke saki sun kila ba san wa ake nufi ba amma ita kace siddiqa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da Abubakar ne da yarsa su biyu kai ba wani ne wannan matsayi shi ta ake kiranta da Siddiqa bintu Siddiq an gane ku wannan kuma shine matsayin na na Maryam mahaifiyar Annabi Isa Allah ce wa ummuhu siddiqatun ko mahaifiyar Annabi Isa siddiqa ce to inda duk wanda ya kai matsayin siddiq inda Allah zai masa promotion to zai zama annabi ne babu wani matsayi sama da matsayin siddiq sai matsayin wa annabi to inda kuma Allah zai ma annabi promotion to sai zama me manzo sai zama rasul to su ma manzannin suna da promotion wanda su ko mutum biyu ne kadai suke da wannan matsayi menene wannan promotion din kuma su waye masu wannan matsayi duwar wanda ya fada ina da naira ɗari biyar wa zan maimaita ba wa annabi ibrahim da annabi idris annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi da annabi to me matsayi sai na ce da su da kuma matsayi haka na fara sai an hada biyu ah. wani matsayi ne wanda hatta a manzanni mutum biyu ne kadai Allah ya musu na yadda annabi Muhammad da annabi Ibrahim amma me matsayi har yanzu don na'am sai wanda ya faɗi na farko shi ne faɗi na biyu shi ne ya samu kyauta Eh? duk wannan ana yi saboda ɗabi'ar yanzu a nan da yawa ba an haddace suratul nisa da yawa an haddace suratul nisa'i da yawa an haddace suratul nisa'i har ki faɗa matsayin ne to ina ji ya kuma kin baki eh ka ce a yanzu na karanta aya za ka yace o oh. واتخذ الله إبراهيم خليلا khalil matsayin khalil shine matsayi mafi kololuwa na soyayya tsakanin mutum da mutum ta ba wanda ba faɗa mu ba kun faɗa ne tsakanin ku kun tattauna ne tsakanin Shi matsayin matsayin khalil khalil shine matsayi mafi kololuwa na soyayya to irin wannan matsayin ne annabi ibrahim da annabi muhammad suke da shi a wajen allah babu wani halittar Allah da Allah yake so sama da san da yake ma Muhammad da annabi Ibrahim Sai an aka samu Ibrahim sunan Ibrahim tare da shi Khalil wasu ma akwai Khalil a gidansu amma ba su tsawa Aje je yana da muhimmancin an sa suna rinka ma mutum bayanin ne sunan ne sunan shine matsayin Khalil daga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salatu salam. to shi annabi Nuh kuma da muka faɗa shi ne manzo na farko da Allah ya fara aikowa a matsayin manzo kun gane ko kuma ya zo ya yi wa'azi wanda za mu ji sanadiyyar da ya sa aka aiko shi aka fara aiko shi a matsayin manzo ya zo ya yi wa'azi kuma tsarin Allah maɗaukacin sarki kafin ya aiko da manzo sai manzon ya kai shekara arba'in kafin Allah yake ba shi manzanci Allah zai naɗa mutum a matsayin annabi sai ya kai shekara na arba'in da annabawa guda biyu su ne kaɗai Allah ya ba su matsayin annabawa kuma sun suna jarirai ma ba ma wai girmawa wasu annabawa ne annabi isa na yadda annabi ya haya yawa annabi ya haya Allah ce wa atailawo hukuma fadiya so tu maryam ko annabi shi sa tun yana ɗauki sun mango yake inni abdullah a tariyar kita wa ta'alani nabiya su yi ne kaɗai annabawan da Allah ya ba su annabta ba su kai shekara nawa ba arba'in ba amma dukkan annabawan Allah sai mutum ya kai shekara arba'in tukun Allah ke sake zama mai annabi to annabi annabi Nuhu yana da shekara yi shekara arba'in tukun aka bashi annabi bayan an bashi annabi ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi shekara nawa kenan ɗari tara da casa'in yana wa'azi tukun daga nan kuma bayan an halaka mutanensa da suke iman ya ƙara wasu shekaru kafin ya mutu za ka iya ce ya kusan shekara dubu ɗaya ko ya wuce ma shi a rayuwar shi ko ba gani ba Allah ya sa mu gani to Allah daukake sarki ta ya bude suran da bismillahir rahmanir rahim sai ce inna arsalna nuhan ila qaumihi Allah ya ce lallai mu mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa a ƙur'anin Allah maɗaukakin sarki zai magana a kan wani aiki da yi ku saurara sai za ga Allah yana amfani da kalman jam'i sai ce Allah ce mu Allah sai ce mu me yasa Allah ke amfani da irin wannan kalman saboda isa saboda isa shine abin da da ke kiran shi plural of majesty ko yanzu walillahi al-masalul a'la in sarki ya yi doka a gari shi ya tashi faɗan dokan ne ke cewa yana ce na sanya doka sai ce ne mun sanya doka ma shi da wasu ƙasa amma da ita shi sarki ya fi ƙarfin a ce shi shi kadai kira shi kadai a ce da kira jam'i da yana shugaba ne to shi ta Allah maɗaukakin sarki ya ba da jam'i da isa Allah ya ce lallai mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa me muka aike shi Allah ce an anzir qawma mun ce annabi nuhu kai ma mutanenka gargadi kai musu wa'azi ka ja kunnansu min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun kafin azaba mai radadi azaba mai ciwo mai tsananin bala'i ya same su ne laifin mutanen annabi nuhu laifin mutanen annabi nuhu ne shirka bautan gumaka shi zauna da kyau laifin mutanen annabi nuhu shi ne shirka sun sassaka ƙagunci da hannunsu kuma sai zo su tsuguna su bauta min ce ka ba mu kaza ka ba mu kaza an gane ko halali shi guncin tukuna shi kanshi bai san me shi ba ko ba ga wani shi kanshi bai san me shi ba sannan kuma wai ni da na halitta shi ni da zan bauta mishi ai it's medical ai tun da bai iya halittar kanshi ba kuma inda wani zai zo kwallo da shi zai iya tara kafin wannan ba ko ba zai iya tayar da kanshi ba sai na zo na tayar da shi na share na wanke ko haka suka yi fa Kuma mutum kan ya tsare ya wanke sai ije kai tsubuna ya kika haƙuri. Shi ne laifinsu. Shi ne laifinsu. Wanda za mu zo mu ji sunayen gumakan. Allah ya faɗi sunayensu a cikin surar. Kuma da yaushe suka fara bautan gumakan. Sai dalilin da ya jawo su bautan gumakan suka surar za ta yi bayani. Amma Allah ya ce ya aiki annabi Nuhu saboda ya ja musu kunni ya yi musu gargaɗi cewa su ji wa'azi kafin azaba mai tsanani mai raɗaɗi ya zai same su. Ƙwala, annabi Nuhu da ya ya isar da saƙo, da ke ya kawo ya ku mutane na, in ne lakum nazirun mutum, lallai ni a gare ku, mai gargaɗi ne mai jan kunne ne mabayyani. ni mai wa'azi ne a gare ku kuma da kashi ina muku wa'azi ne filla filla ba na koye komai a buɗe nake muku a bayyane ba abin da ya dace zan faɗa muku abin da bai dace ba abin da bai dace ba shi ma zan faɗa muku cewa kaza bai dace ba ku daina yi inni lakum nadhirun mubin Jalus sai fara musu wa'azi yanzu kamar ya introduce farce ne ko inni lakum nadhirun mubin ni ne wa'azi ne a gare ku an sako ne ni Allah Allah ya kone muku wa'azi in ja muku kunne muku gargadi dan zo introduce kai shi yanzu kuma zai fara wa'azi ne wa'azi sai ce an ibudu Allah shi ne ku bauta wa Allah ku daina bautan gumaka mintin nan da kuke bauta ba abin da za ku tsira muku kiransa da kuke ba ka ji in ma sun ji ba za su iya amsa muku ba abin Allah madaukakin sarki ka in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce waɗanda kuka kira wanda ba Allah ba ko kun kira ku ba za su ji ba kuma ko sun kira su iya amsa muku ba ko sun ji ba za su yi amsa muku ba in ka kalli gunki ka ce gunki ka bani kuɗi ba zai ba kuɗin ba dai shi ma zai da shi dan shi ma zai da shi akwai wani wani wani wani abokin mu shekaran jiya na ga yayi sharin wani wani bidiyo wani group ɗinmu na na karatu sai ke ce ku kalli ku kalli ku kalli karatu a abun banza ya ce abin banza ne so da afin ne amma sai aka yi karatu kuma fitin da indiya irin eh, indiya hausar nan kawai shi ma ci karo sai ce ku wani karatu nan abin banza wani ne zo wajen mai ce da gunki ya ce zai ce gunki aka ba shi gunki ya je zauna ya roƙi gunkin zai ci abinci sai gunkin ya zo sa mishi abinci a hannu sai wani ya zo ya sa kashi kuɗi shi ya rufe ido ne dai buɗe ya kuɗi sai roƙi gunkin kuma abu ba sai gunkin bai bashi ba yayyen bai bashi ba sai duba gunkin ya duka ya duka bai ga wani alamar inda ake sa batir kuwa ke caji ba sai da shi wajen wanda kan da ya sai ce ba cajin wannan ya kare ya ce ai bai da wani caji ya ce a ah, bai da wani caji to ya ake to ya daina aiki ya ce a ah, sai ta wannan ba zai daina aiki ba wannan na yi shi ne nagarta ta kai ne ka yi shi kai ce eh, yanzu abin da ya san kuma kai ka yi shi shi ne kamata ya yi mu kuma ne kamata mu yi shi sai ce a'a shi ne ya kamata ya yi mu ai ba akalin abin bautan ba ne a hoton abin bautan ne sai ce to me yasa muke bauta mishi sai ce muna bauta mishi ne saboda shi ne ya sadar da mu zuwa ga abin bautan ya ce to akwai wata na'urar sadarwa ne a cikin wanda mun faɗa miki zai faɗa ma abin bautar sai ce a ah, babu wani na'urar sadarwa ya ce to ta yaya za abin bauta ya ji sai ce a abin bauta yana jin ka ba tare da tare da na'urar sadarwa ce to ai wannan bai da amfani kenan kuma a fim fa a fin inda ya sa malam ya ce wai ga abun kirki a abun banza kaga tauhidi ne akwai rama abun banza to bayan ya tura shi da ce wani yake cewa ai lokacin da aka yi fim din masu addinin hindi da buda india har sai da sai kotu cewa kar a saki fitnin so da ya karyata abin da suke kai addini su kuma na damuwar su kuɗi ko suke nima yawwa kuɗi ko suke nima to kaga shi wanda kake cewa baya ji baya gani ba abin da zai iya maka ba abin da zai iya maka sai Allah ce ko kun ci ba ta bi kowa sun ji ba sai an samu ku ba haka in dai an gane wannan to ya fi cancanta abota masa shine Allah shi ta annabi nuhu abin ya fara musu wazi shine a ya'budu Allah sai ta wa Allah wattaquhu kuma ku kiyaye dokokin Allah to kun ce za ku tsaya wa Allah to ba za ku zama cikakkun masu biyayya masu bautan Allah ba sai in kuna guje ma abin da Allah ya hane ku kuma kuna aikata abin Allah ya umarce ku shine ma'anar at bautawa Allah wattaquhu ku ce roƙokin Allah wa ati'uni ni kuma ku mun biyayya a matsayina na kan saƙon Allah duka wanda Allah yake so ku yi zai faɗa mun in ce ku yi amma kuma ni ba za ku bauta mun ba amma wanda zai zai bauta mun za a bauta ma wani ne Allah wannan ne abin da ya fara yi musu wa'azi to a daidai nan za mu fahimci ake hadasin duk mai wa'azi shi ne shine wa. Allah shi yasa za mu zo mu ji a gaba abinda za su faɗa ma annabi Nuh abubuwan da koken da annabi Nuh zai kai wajen Allah game da irin yadda suka mu'amalance shi duk wulaƙancin da suka ma annabi Nuh alaihi salam bai rubuta Allah maɗaukakin sarki ya halaka su ba wulaƙancin zagin ya kai zuwa ga sun taɓa Allah tukun ya roƙi Allah ya wulaƙanta su to haka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sha da labarin mutanen Fa'ifa ko suka hahalbe shi amma da ya addu'a ko ya ce abin da nake fata shine Allah ya sa ku in kun su ba su musulunta ba ƴaƴan su shine su musulunta wannan shine hadafin da zama hadafi abin nan primary aim da duk wani mai wa'azi amma duk mai wa'azin da ya zama shi primary aim ɗin shi shine shi shi tukun a girmama shi eh ko da kuma ya faɗi magana babu objection wannan ba mai wa'azin Allah ba kenan yake ku bauta wa Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan ku yi mun da'a to kamar sun tambaye annabi nuhu in mu yanzu muka koma bautan Allah muka kiyaye dokokin Allah muka yi maka da'a to mu komai Allah zai mana haka yake kamar sun miki wannan tambayar sai ce in kuka yaka yafillakum min dhunubikum shi Allah maɗaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku in ya gafarta muku zunubanku a yu'akhirukum ila ajalin musamman kuma ba zai halakar da kodin ku azaba na gaggawa ba zai bar ku har zuwa lokaci sananne da Allah ya sa kowa zai mutu sai lokacin Allah zai ɗauki rayuwar shi. A ga mafhumin mukhalafa shine in ba ku bauta wa Allah kun ce dokokin Allah kun mun ta'a ba zuwa ku wala ya fi muku ba sai kenan na biyu kuma Allah zai muku azaba na gaggawa an fahimta ku amma in kuka bauta wa Allah kuka ce dokokin Allah kuka yi mun ta'a, to Allah zai gafarta muku zuwa ku ko bare muku azaba na gaggawa ba yake ko ku sani inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar sani cewa lokacin da shi Allah ya sa in ya zo to ba a jinkirtawa babu wanda ya isa Allah ya ce abu zai faru shi ya ce a'a Allah a jira a jira ba wanda ya isa sai ce laukuntun ta alamuna. da kun san haka ina ma da kun san haka Ni imani ku bauta wa Allah amma duk wannan wa'azin da Annabi Nuhu yayi wallahi ba su ji ba kai dinga musu wannan wa'azin ba shekara ɗari tara da hamsin yana musu wa'azi shekara ɗari tara da hamsin amma ba su ji ba kuma annabi mu bai gaji ba zo a daidai nan Shina waɗanda sun kama ɗansu wa'azi da shiru ba su ce na fi harkanka na gaji ha? don shekarun da suka ɗauka kina ma yanke wa'azi ya kai shekarun da annabi ya ɗauka ya wa'azi kawai manta cikin waɗanda ba su jin ba kai an annabi ne hudu ɗan shi da cikin shi amma har bayan shekara ɗari tara da hamsin ɗin har wanda zai halaka al'umma ya zo bai daina maɗan wa'azi ba kai bai daina maɗan wa'azi ba har sai da ruwan ya ɗauki ɗan ya halaka dukkan ya shiru shekara nawa ɗari tara da hamsin ke kila da wace shekara ashirin ma da ke ta miki wazo kila ma fara canza ɗabi'a zuwa a miki wazo da wace shekara uku ba amma kin kin gaji kin je kin gaji ashe ashe za mu ga cewa kuskure ne hakan ke wannan ba farkin annabawa bane ba farkin annabawa bane duk da ya zama tarbiyyar shi wajibi ne a kanka kuma ka ce ka gaji so mu ma da ma ba ma wani lokaci a mafi yawan lokuta za a ga kangarewar 'ya'yan akwai wani gudu man da kuka ba wani kafin su kangare din ko haka ne? shi annabi ko babu wata gudu ma da ya bar wajen kangarewar san amma ko da gari da miki wazi ba an fahimta ko so da me yasa yanzu shi Allah ya naɗa shi ne Allah ya naɗa shi kamar yanzu ne misali a ce gwamnati sai ta ce wane da wane da wane mun naɗa ku ku zama duk wani ɓarna da ake a garin nan mun naɗa ku haƙƙin ku ne ku ja kunne ku ku faɗakar in aka ƙi ku sa hukuma su hukunta su to fa baka da uzurin da zaka ce ka gani in ka gani sai ka ce ma gwamnati na yi resigning ka daina biyan ka salari an fahimta ku? amma misali ba wanda ya naɗa ka kamar kamar duk mu masu wazin nan ba wani hukuma da ta raba mu ko haka ba in nan mutum ya ga dama zai ce ya daina wazi ya tara matan shi da yaran shi ta musu wazi kullum ya ishe shi bai fa wa Allah ba asalin bai fa wa Allah ba so dama ma asali ai wa'azi da kokarin jaran al'umma yana hannun hukuma ne da gwamnati ba yana hannun individuals wani ba yana hannun individuals wani Allah ya sa mu gane ba annabi nuhu ya ta wa'azin sun ƙiji ya yi sun ƙiji sai kai su wajen Allah qala sai ce rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara yace ya ubangiji na wallahi na mu mutane na wa'azi na kira su na musu da'awa dare da yini ba yini ba dare ko da in yi da safe in yi da rana in yi da dare ya Allah ina ta musu wa'azi falam yazidhum du'a'i illa firara amma da'awata da wa'azina ba abin da ya kara musu sai gudu sun san yadda sai guduwa suke yi hau mai sauraro na wa inni kullama da auto kuma ya Allah duk lokacin da na kira su duk lokacin da na musu wa'azi li tafsira lahum dan ka gafarta musu ya Allah ja'alu asabi'ahu fi azanihim sai sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu su toshe saboda kansu jini nake faɗa wasau shau su ya bahu in suka gani sai su rufe fuska ta sa son gani na kyama ta take yi wa aqarru kuma sun doge a kan barna da kafirci wa takbaru istikbara kuma sun girman kai ya Allah halin da nake ciki halin da nake ciki kenan thumma inni da'awtuhum jihara ya Allah na kira a bayyane thumma inni a'lantu lahum ya Allah na na da babban murya na daga murya na yi kuwa wa asrartu lahum kuma Allah na kira a firce wani ma na bi shi gida wani abin da kai dazu din nan babu kyau kaza kaza kaza ka gyara wasu na yi a bayyane wasu na yi a murya wasu na bi su gida wasu na zamanin nan a ce wasu ka a wasu ka musu wasu ka tura musu sako a WhatsApp duka an ƙiji duka an ƙiji nawa ya Allah to ba san me zan yi ba ya Allah fa ba komai na ce musu ba abin da yake wuce fa qultu astaghfiru rabbakum na ce ne ku nemi gafaran ubangijinku ku bauta wa Allah ku roki Allah ya ce muku abin da kuka yi na laifuka kafin ku fara muku wa'azin nan yanzu kun ji wa'azi ku roki Allah gafara in ku kana gafara shi Allah ya kasance mai gafara ne sunansa ne siffarsa ne mai yafiya ne mai gafara ne tun lokacin da mutum ya tuba ya bar abin da yake na sabo ya bar abin da yake na laifi Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi Allah ce wa inni la ghaffarun liman tab Allah ce lallai ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba duk wanda ya tuba haka Allah ya faɗa Allah ce ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله التي يقول أين هو المسكين أرنا مسكين أرنا مكاون أوسو متين أغني يا إلي في إلي في إلي جرم الله في باب جرم أبولينا هلكو في جري هلكو في جري فنماني بجرى عمل الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حلنا نجاك سليم بكرة بكرة kawai ki daina ki koma zuwa ga Allah ki niyan ba za ki kara aika ki rungumi biyayya ga Allah shi nan shi kenan yace Allah abinda na faɗa musu kenan astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah siffansa ne ko ne gafara ne to ma bayan kunne na gafaran Allah sai muku gafara da shi da ba ka tsawa mishi da aka tsawa mishi aka ce ya Allah na tsawa manka ya ce mu Allah sai ya ce an ya yafe kuma sai ya ƙari sai ya ƙari yursilis sama'a alaikum midrara Allah zai wadata ku da ruwan sama wadatawa mai yawa dabbobin ku ba za su rasa abinci ba gonan ku ba zai rasa ruwa ba ba za ku rasa ruwan sha ba Allah zai wadata ku da ruwan sama midiraran ya ta dauka mai ishi in ji ba wucin wa yumdidukum bi amwal Allah zai wadata ku da dukiya wa banin Allah zai wadata ku da ƴaƴa. wa yaj'al lakum jannat Allah zai wadata ku da gonaki wa yaj'al lakum anhara Allah zai wadata ku da koramu da magudanan ruwa maluma suka ce Allah madaukakin sarki yana nufin wato duk da in ruwa ya sauka lokacin da wake sauka a damina a gani gona zai da matsala aiko da ana ruwan sama to mai noman rani fa akwai korama kuma ai babu damar ya noman mai rani Allah ce zai ta ku gonakin ku da damina da rani duka za ku samu wanda za ku yi noma haka sanadiyya in kuka yi ne kuka nemi gafara kuka ce ya Allah mun tuba Allah ya ce mana amma duk wannan wa'azin fa ba su imani ba su imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba da labarin wani daga cikin banu Isra'il lokacin annabi Musa alaihi salam an samu fari ana an samu rashin ruwa gonaki sun ƙone dabbobi suna mutuwa saboda babu abinci babu abinci annabi Musa alaihi salam yi shela cewa a fita aje yi addu'a roƙon ruwa asan aka rasa ruwa ana zuwa a yi addu'a roƙon ruwa ko A yi addu'a roƙon ruwa har yanzu akwai garuruwan da ake yi ko eh, kwanaki ma na ga ana ta yi ma wani wa'azi na ga abun mai sai ci biyu ba duk da wasu suka fara ce karya ne wani ya tabbatar mun tabbas ya faru kuma a garinsu ne wai garin sun rasa ruwa sai aka je aka yi addu'a roƙon ruwa Allah sai wadata su da ruwa maishi wadataccen ruwa to da aka yi ruwan kuma sai wasu kuma ruwan ya musu farna a gonaki shi wannan ba Allah yana ci waɗanda gonansu ya samu matsala ya zo gona ya gona ya samu matsala ce wallahi sai biya shi a shi bai ce a ja ya addu'a roƙon ruwa ba kuma kuma da liman da ya jagoranci roƙon ruwa da duk ya kai su kotu wallahi sai ya kai shi a haka jahilci ne ke kawo haka A nan Musa ce a ja ya addu'a roƙon ruwa aka fita aka je addu'a roƙon ruwa sannan Musa yana da wata baiwa da Allah ya masa wanda da ya sauran annabawa da ce wannan baiwa ha ko ta baiwa da Allah ya ma annabi Musa wanda bai masauran annabawa ba me je ce wannan baiwan yana magana da Allah kai tsaye shi bai bukatar mala'ika Jibril shi kai tsaye zai ce Allah kaza nake so kuma Allah ya bashi amsa shi kadai ne yake da wannan duk annabawan da Allah ya yi bayan an je an yi addu'a an yi addu'a ruwa bai taru ma alamun hadari sai Allah maɗaukakin sarki ke ma annabi Musa ba zan ba ku ruwa ba ba zan saukar da ruwa ba so da a cikin da kuka zo wannan roƙon ruwan ko wani bawan Allah yanzu haka ya fi shekara arba'in a duniya amma a shekara arba'in din nan dai kullum kaka mun yake shi da abin da ya dame shi da mun biyayya kuma yana cikin ku sau haka ba zan ba da ruwan ba in dai ana so ruwa ya sauko dole ya daga cikin ku tukun kafin ba su saukar da ruwa ne ya ce ya Allah to wannan dandazon jama'an in ne magana ai ba za a ji ba Allah ya ce kai ce magana ni zai isar da sako ga kullun kowa annabi ya ce to ya kai bawan Allah ka dade kana sakon Allah kuma ka fito tare da mu Allah ya ce fa ba zai mana ruwa ba sai ka fita ai kaman aka yi magana a kasuwa wanda ake da shi ya sani ko? wannan ban Allah ne sallafa yake ya kalli gabas yamma kudu arewa ya gaba ne tabbatar fa shi ake ya tsaya shuru ya ce to yanzu in kuma na fita to har jikoki na ta ce ga wanda ta kauce hana murum ya bar ma baya abun kunya kawai sai sa kai shi a kasa ya Allah wallahi na maka alƙawari daga yau na tuwo wa zan ƙara mu Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar har da zuciyar shi eh, ba zai ƙaran ba kawai sai hadari sai mu sai ya Allah wanda ka ce fita bai fita bai ce eh ya tuba ne kuma na ka fito shi sai sai Allah nuna mu wannan bawan naka mai tsarkin zuciya da ya tuba ka karfi tuban shi nan da nan Allah ke a ba nuna maka shi lokacin da yake tsafa mun ba sai bayan da ya tuba ai har yanzu an nuna shi akwai matsala a mutane da ake da su ko ba haka bane su kaga duk laifin da kai Allah maɗaukacin sarki zai yafe maka kuma zunubi yana hana Allah maɗaukacin sarki ya saukar da arziki yana hana Allah maɗaukacin sarki ya saukar da zaman lafiya zunubi yana sa rashin zaman lafiya kuma alama ce da ke nuna Allah yana son mutum in ya zama kina saba ma Allah kuma Allah na miki wani hukunci yana miki wata jaraba alama ce da ke nuna Allah yana son ki amma duk wanda Allah baya son shi to in yana laifi Allah yana ƙara ta miki ne so da Allah dukkan ma hankalin shi ya kai zuwa da ina laifi in tuba kawai Allah yana so ya kama shi shine Allah ya ce wa umli lahum ko inna kaidi matin Allah ya ce ina jinkirta musu ne kamuna yana da yana da tsanani wani kuri Allah ce inna ma numli lahum li yazdadu isman Allah ce ina ta musu so da laifin su ya ƙara yawa ya ƙara girma an fahimta ko shi yasa magabata daga sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su sai ko doki ne mutum zai hau ya zo zai hau dokin shi sai dokin ta ka gagara yin kan gado sai ina kowa ya hau dokin na sauka ne sai aure doki sai zai zauna ya ci fari. ya ce ya san akwai wani laifi da ya ma Allah shi yasa Allah ya hana dokin shi mishi biyayya haka suke yi haka suke yi so da tsaban yadda da Allah Allah madaukakin sarki ba mu ikon yadda da shi insha Allah kuma anan za mu tsaya insha Allah zama ta gaba sai mu ci gaba da wa'azi da annabi Nuh ya ci gaba da yi mutanen sa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah ya fi mana Allah ya dace da mu da alkhairin duniya da lahira da kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ah. wannan masu son ƙura'ani ne Ku ku daina rubuta ku zo ku same na makaranta muna tara makaranta sai ku rinka rubuta takarda duk wanda ya ƙara rubutawa a takarda ne na son ƙura'ani ba zan ba shi ba ne eh, wanda yake so ya zo ya same ni yawan magana an ji ehe in akwai a bashi in babu a ce ya hakuri ah, wannan take cewa salamu alaikum wa rahmatullah Kullum tana samun tsuya na yin sallan isha tana so a bata shawara to samun kiwuyan yin sallan isha akwai abin da ke jawo shi musamman kuma sallar isha da sallar asubahi kuma abin da ke jawo shi mafi girma shine raunin imani kuma ana jin tsoron mai wannan kare zama munafunci ne ke zuciyarsa so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asqalu salati ala almunafiqin yace sallar isha da sallar asuba sune sallah mafi nauyi akan munafiqai munafukai suna jin yin sallan isha da sallan asuba suna da ƙiwuya sosai hadda maza musamman ma na lokacin da masallaci babu fitilla babu kwai babu komai sun san ko ba zo sallan isha ba za a matan san ba su zo ba kuma ba zo sallan asuba ba za a san ba su zo ba ka ki kokari ki ki yaƙi shaitan ki lazanci karatun Qur'ani da sauraron wa'azi dukkan Allah Allah zai strengthening zuciyanki shi ya sa ki daina jin wannan tuya da Allah shirye da mu ba da. a ah, wannan take cewa shin da gaske ne cewa Nana Khadija ta ta girin Annabi sallallahu alaihi a shekaru kuma wai da gaske ne Annabi sallallahu alaihi yayi mata aiki a matsayin da yi mata kasuwanci sai eh, duka gaskiya ne Nana nana Khadija shekarunta ya fi shekarun Annabi sallallahu alaihi da kusan shekara goma sha biyar amma shekara uku ko hudu ake magana shekara kusan goma sha biyar an gane ku in kusan a yanzu za ka yake ta kusa haife ta za ta haife shi ko ba haka bane yawwa kuma kuma kuma ita ita ce tana son shi sanadiyan amana da ta gani bayan da ya zama daga cikin waɗanda suke zuwa mata kasuwanci saboda mai kuɗi ne yar kasuwa ce tajira ce an gane ku so yana daga cikin waɗanda suke zuwa mata da kayan kasuwanci garuruwa suna siyar mata tun lokacin da ya fara sai riban kasuwan ya dinga ninkuwa to ba dole ba annabi ya sa hannu kuma ga amana ga kaza ga kaza sai ta aiki kawarta kawanta ta je ta faɗa mishi cewa in ya yadda ya aure ta shi kuma da aka faɗa mishi ya je faɗa makawun shi abu talib shi kuma kawon shi Abu tsali ya ji wajen iyayen na na Khadija neman izini haka ita ce fata ce tana son shi amma duk haka bai zo wajen ta ba sai nemi izinin iyayen ko mun fahimci sakon Rana dole mu gyara ke ita ta aika ta ce a ce mishi shi kuma da ya ji eh yana so sai je ya faɗa ma Abu tsali abin sai na Ali kenan shi ya je ya nemi izini kuma shi ya biya miki sadaki kuma shi ya biya miki tsadaki kuma ka yi aure kuma ka yi yara shida an gane ku saraka haka ne a yadda abin yake wanda take cewa mutum ne mutum zai iya yin addu'a ya ce ya Allah idan har na yi ci wannan jarabawa da nake yi ya Allah zan yi azumi guda biyu ko kuma ce ya Allah in na fi zan yi sallar dare ya halatta eh ya halatta ba kance nan annazuru a larabci da Hausa suna ce ba kance shi ma Allah alƙawari ya Allah in ka mun kaza ya Allah zan yi kaza an gane ku to kuma in har kazan ya faru in baki ba to ko kin mutu ki an biya miki in ba biya miki ba ka je lahira sai ki kwalanki an gane ku saboda da wannan wani wani wani kaman kaman kun kulla wani dan koyu ne tsakanin ki da Allah shi ya tuka nashi saura ke ki tuka naki haka ya halatta ya halatta amma a cikin sallallahu alaihi wasallam yayi discouraging mutane da gayi saboda da karki zai ki kuma a zo bukata ya biya kuma ki zo ki gagara yi don akwai wanda suke yi daga baya kuma sai su ga abin da suke alƙawarin ashe ya ta karfin su eh? kamar shekarun baya lokacin da ake ta bada kuɗi lokacin buhari din nan ku wani ya ce in ya samu zai azumi zai azumi dubu ɗa ya ɗaga mai ce ya Allah na maka alkawari in na samu dubu ɗari biyar ɗin nan zan yi azumi dubu ɗa kawai da sati ɗaya sai shiga alat wai kuma sai yadda tambayar malam malam daurawa wai to ya matsayin azumin ya ce ai yanzu kawai niyya za ka yi sai ka fara sai da ya gama ne ya gafa zai shekara kusan hudu yana azumi babu hutu shi ya ɗauka da farko ya ɗauka dubu ɗaya wata ɗaya da yana gani to kuma dole yi ba shi da wata mafita dole yi haka zai kai yayi ya huta yana lissafi da daya jikin shi yana lissafa to na yi ɗari ina hutu in yayi yayi ya sake rubuta na yi kaza dole yi kuma in ya mutu bai karasa ba ya dawo magadan shi aiki <laughs> ya ja ba ba ba ku gadon dukiya ku karfa ba ya dole ku gaji azumi an gane ko saboda irin saboda irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya discourage yi eh, amma in kina da yakinin cewa za ki iya to babu laifi ah, wannan take cewa wannan addu'a ne kawai ba assalamu alaikum ah, gaisuwa da fatan alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka gidan aljanna da kuma gafarta ma iyayenka amin amin wanda ya tambaye wanda ya rubuta shi ma ana mishi wannan addu'a na'am to da kowa da kowa ma ana mishi irin wannan addu'a kowa Allah ya saka mishi da alheri kan mu da iyayen mu suka rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu wanda suke da rai Allah ya raba ku da su lafiya hmm. so ran ba rabu lafiya ba akwai matsala wallahi akwai problem ah, wannan take cewa mun ta ah, ba da amsa akan wannan aiko kwanaki mun yi ma jawabi akan wannan mutum ya zama akwai wanda yake so amma iyayen shi ba sa so to me ya kamata yi bayan abin da ya kamata mafi ala a gurin shi ne ya daure ma zuciyar shi ya bi umarnin iyayen shi ko shi ne mafi ala an gane ku amma kuma shi ma yana da daman in kawo waɗanda shari'a bai yadda a wurawa shi ma yake bai su sharaɗin wanda shari'a bai yadda a wurawa su kuma iyayen in har wanda ya kawon wanda ta kawon wanda ya zo ɗin yana da kwalitin da shari'a ta ce a bashi aure amma kira su materialist ne ko duba kyalekyalen duniya da ya sa suka ce ba sai dawa to sani sun zalunce ta sun zalunce shi to kuma zalunci ko tsakanin uba da ɗa ne Allah yana sakayya haka kuma ko tsakanin ɗa da uba ne Allah yana sakayya saboda duka bangarori biyu su ji tsoron Allah su ide a san ransu su bi umarnin Allah madaukakin sarki amma ki kuskura saboda wannan ma iyayen ki rashin kunya ko ki rena su ko ki faɗa musu wata magana wacce bata dace ba ki kai ba gaskiya za ki sa kanki a bala'i da baki san karshen shi ba gaskiya Allah ya sa mu gyara ah, wannan take cewa ta tambaya akan hukuncin jan tarbi da kuma hukuncin bikin maulidi eh ba ana safar ba daga safar sai rabiul awwal ko an tarbi tarbi asali ba musulunci ba ne asali ba musulunci ba ne an gane ku akwai a shek bakar bin abdullahi abu zai Allah jikan shi gafarta mishi yana cikin malaman da suke rubutu akan akan carbi asali asali waɗanda suka kirkiri suna fara amfani da carbi su ne masu addinin buda masu addinin buda Hmm? Oh, wannan tarihi ne kowa zai yi zuwa bincika masu addinin buda masu addinin hindu suka biyo bayansu sai masu addinin yahudanci suka biyo bayansu sai kiristoci suka biyo bayansu sukun aka samu musulmai suka fara a fahimta jaku a yi shi kenan mutum ya yi amfani da tarbi a matsayin lokacin da zai tasbihi yana da hukunci biyu in mutum ya rike ne kamar an cewa yin tasbihin da tarbi shi ma ibada ce to ya yi bid'a ya yi haram amma in mutum misali kila saboda girma ko na mai kama da wannan lissafi na rikicin sai rike a matsayin kawai abin lissafi a matsayin abin ne lissafi wanda ya zama zai ba bambanci kamar ya tara dutse a gaban shi nan da kakannin mutu ke yi ko ko a tara kwallon dabino a rinka kirgawa matsayin su daya matsayin ko abun lissafi to wannan babu ne wannan babu ne an fahimta ko amma matsayin rike tarjin a matsayin ibada za a samu lada don an rike tarbi wannan bid'a ne wannan ba musulunci ba ne, an fahimta ko amma kuma wanda yi wanda ya da tarjin wanda muka ce na farko wanda ya rike shari'a matsayin abun lissafi yana da ladan tasbihin shi amma rasa wata falala mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kirga zikiri da hannunku suke saboda yatsun hannun za ku ba da shaida kan Qur'an tashin alkiyama su da kika kirga din za su ba da shaida kan Qur'an tashin alkiyama to kaga wanda zai amfani da tarbi ko da counter kaga ya rasa wannan wannan falalan an fahimta ko haka ya danganta da wata manufa kika rike sharbi to haka ma bikin maulidi shi ba musulunci bane ba musulunci bane ba musulunci bane saboda manufan da suka ce suna bikin maulidin da shi manufan tana nan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manufan da suke cewa ba na ce san annabi bane ba dai dai yadda za ka so annabi za ka so annabi ka wani iyalan shi da sabai suke son shi ba ko zai yiwu to me yasa su ba su yi ba me yasa ba su yi ba sa'annan kuma aka alakanta shi da wasu kwanana wanda ma anzalallahu biha min sultan to ka buci maulidi a musulunci bane bid'a ce bi halatta ba musulmi ya rinka yi ah, ya kanta na ƙarshe akan lokin kai mun yi wannan bayanin ko shi a yi mai da a yi da ku mun ce bai dace ba a daina da ai asali da ciwo ne asali ai ciwo ne kamar a appreciating yadda Allah yake da lafiya ne ba yakin fi son kamar kina ce ma Allah ni ma zama mara lafiya Sau da akwai ciwo ne da ke sa kan mutum ya riga da an gane ku so akwai akwai nuna rashin godiya ga Allah madaukakin sarki wannan take tambaya a kan nrc wato wasu daga cikin 'yan najeriya saba yin hankali ba shi ba mu ƙarya ne ƙarya ne a ce wai ga wani tsari an zuwa rasu kowa ce ya kuɗi kariya ne ba yadda za a yi kowa ya kuɗi Allah da ya Allah ma alƙawarin da shi ne wani haka ya halitta wani ya zama mai wani aiki wani wani bauta haka Allah ya halitta duniyar kuma haka duniyar za ta ƙare ha mmm ko aka zo aka yi nema na eh na manta na biyu aka zo aka yi aka aka dunga wofancar da kan mutane akan akan mining ko mining aka zo wani fayi zai fashe a ba kripton ba cryptocurrency wata wani wata abu ne daban shi matsayin shi daban hukuncin shi daban amma wancan din daban shi ma haka haka haukata bayan Allah wanda suka haukace wasu sun warke wasu suna nan a haukansu haka zo kuma wani NRC wai ka sa dubu ɗaya wajen sati kawai za a rinka ko kullum dai za a rinka baka dubu ɗaya ko duk sati to shi wanda zai rinka baka dubu ɗaya kullum ɗin na yana da bishiyan da yake ko kuɗi ne shin da kake ba kanki ba to shi a na ya samu kuɗin ba kuma gwamnati ba ba ko gwamnati ta iya ɗaukan kowa aiki tana biyan shi ko tsabar kan banza ne kuma na ji an ce ya yi karash ko kama haramun ne kama haramun ne akwai da ɗaliba da ta shiga sai ta tallata mu yan arzikin wata ji muna ta maganar sayan littafai ga hanya ne zan za a samu kuɗi sai mu je mu siya har ta nuna mun dashboard ta tana da wajen 1.8 million amma wai bai ciwa ko ba ya eh, kasan za ta nuna masa figo ne ba wani ba bayanin da mata ba ta kasa ganewa ita kawai tana ganin kawai ga kuɗi sun ta invest over 500,000 sai da ya crash da kai na na kira ta na ce ya kaji ai ita mana zuba ba na ta bane damuwa akwai wani ƙadin babanta da ta sace ciki a gabanta ya investin 179,000 ai ba nan ba ne matsalar ashe bayan ka da ya je shi kaɗai ya ƙara investin wa'in 3 million ba ɗaya kuɗin gonar shi da waye wai tun da zai nuna kafin gajina ya yi tsayi yanzu haka da take yin magana yana ganin asibiti yanzu ita damuwar da shi ne in ya mutu ya'yan shi za su ita da kace mutu baba <laughs> to kaga to kaga irin wannan to wannan duka kawai an nisanci irin waɗannan babu wani shaf shaf mani kawai aiki ka samu kuɗi to ana jibi ana jibi zai zai matuwa na ya kashi shi ta ta matsa ma na ce mata ce sun gani har yanzu ofis da momi ma bai da su ba ban sa ko nera ce balle nrc balle wani nrc ofe da momi fanga ko wani yi ko wallahi har yanzu bai da shi ba sai ka mu kiyaye kawai Allah ya sa mu gane za ka mu kiyaye wannan duka tambaya ta karshe da za mu karanta wanda take cewa menene ma'anan kalmar innaka la tukhlifu al-mi'ad tukhlifu ne ba tuflihu ba innaka la tukhlifu al-mi'ad lallai kai Allah baka safa alƙawari shine ma'anar shi lalle Allah baka saba alƙawari hagare ku sai take cewa shin jin waka haramun ne duk wata waka inda akwai kiɗa haramun ne abu biyu ne ke halatta waka ko haramta waka abu na farko kiɗa abu na biyu abin da za a faɗa a waka to dole zama an yi la'akari da abubuwa guda biyu din nan so inda akwai kiɗa an yi amfani da kayan kiɗa kowane iri ne haramun ne kuma ko me aka faɗa a wakan duk da yanzu wasu suna so su mai da musulmai kamar kiristoci ko a sunan addini a ta kiɗa ana rawa ana tsalle kuma wai addini kuma dan zalunci Allah ya isa sai wai zikiri kira shi zikiri zikiri ba mafi girman ibada fa shine zikiri amma mutum ya dinga kiɗa da waka da rawa ya ce wai zikiri a wannan zalunci ne zalunci ne amfani da lafazin amfani da lafazin shari'a inda bai dace ba za ko me za faɗa a waka in dai za a sa kiɗa nan kalmomin da za a amfani da shi ya zama babu fasa, babu shirka da sauransu to in dai ya shiga wannan shari'a to shine zai halatta mutum yayi ko ya saurara Allah ya sa mu gani Allah madaukakin sarki da ta mu a asusun mu Allah mu yi kokari a satin da ya wuce masu kula da kudin sun same ni akan a saurara akan akwai wasu marayu da mahaifinsu ya rasu kuma an kore su a makaranta to duk da kudin makarantar na iya ba za mu iya biya duka ba amma dai sun tabbatar mun a cikin kudin sun cire dubu ɗari sun bayar saboda a bar yaran su rubuta jarabawa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 Hajiya, ya gida, ya lokaci, ya jama'a, an ce mu Ogon ku zai bar nan, Ogon ki na ofis, ba zai bar nan. Nol matsayi.